abubuwa da suka faru a shekara ɗaya in ka auna sai ka ga an samu ci gaba a ƙarƙashinsa saboda lokacin da ya anshi gwamnatin ai mutane ba su gane ba mu amma da muke tare da shi mun gane albashi ma sai an ciyo rance ake biya saboda haka mun san ba a da kuɗi man nan an anshe kuɗin shi kafin a zo so gwamnatin ta zama ba ta da kuɗi ba su suka sun mata yawa abubuwa da yawa sun mata yawa to in ba wani wanda allah kuma ya taimaka ba kamar shi shugaban ƙasa da bai zai iya ma sai ta ƙasar ba ai duk wanda ya san yadda aka zo aka samu ƙasar nan ya ga kuma yanzu yadda ake ciki dama ba za a rasa ɗaya can ɗaya can ɗaya ba amma dai an ci ƙarfin aikin kuma an ka kula kullum ci gaba ake samu saboda ana samun haɗin kai tsakanin gwamnoni da shugaban ƙasa wajen fuskantar wayannan bandit. to ta haka kuwa za a samu ci gaba a hankali a hankali za a ga wata an ce ma ga wasu mutane da suke riƙe da bindiga suke wa mutane ta'adda sai an nema an rasa wato shi zara tallafi ya zama wajibi domin da ƙasar ta duka albashin nan ba zai bi ba idan albashi bai bi ba ƙasa ba za ta samu kuɗin da za a tafi da ita ba wajen misali ma'aikata ma'aikatan an biya albashi za su shiga kasuwa in suka shiga kasuwa suka yi sayayya na ƙasa zai amfana saboda hakan aka zo gari ba a biya albashi ba ƙasa ta tsaya kenan mai biyo biyo ba zanga-zanga to dole a nemo hanyar da za a tafi da gwamnati a hankali a hankali abin da na san mutane sun yi ƙoƙari sun ba da haɗin kai domin suna da kyakkyawan fata cewa gwamnatin za ta yi ƙoƙari ta kyautata wa rayuwarsu wajen abubuwan su na yau da kullum saboda haka alhamdulillahi mutane mun gode musu da suka ba mu haɗin kai to lokacin da muka zo wannan ma'aikata da can haɗa take da ma'aikata ayyuka shi shugaban ƙasa da ya zo sai ya raba ta sai ya ce ma'aikatar gidaje suyi zaman kansu yanzu dai mun saita ƙasar gaba ɗaya duk ƙasar ta koma wajen construction ah, gine-gine duk gida ɗaya mutum ashirin da biyar suna cin abinci a kansa duk gini ɗaya sannan wani huban da an sikir wato masu sai da rake masu abin nan taimakawa wajen kawo ruwa wajen bulo wajen menene saboda a yanzu kamar kano muna yin gida ɗari biyar kason farko kashin farko so ba san kuma nan gaba za a ƙara wasu ɗari biyar a gaya so wanda suke aiki yanzu wajen mutum dubu ɗaya da wani abu a kullum fa